sakon zuwa ga Hafsa Idris ne wato wacce ta yi fim ɗin Barauniya da kuma Sodli ina muku fatan alkhairi yau 24th of December 20 haka zaka bi haka zaka bi 2021 so abin da yasa na kira Hafsa Idris a cikin magana nan shine eh, kowa ya mata lakabi koya ne ake cewa Hausan da uwar ɗakin Sodli kuma Sodli na shirme ya kamata hafsa idris ki kira ta ta yi koyi ga uwar ɗakin ta ta yi koyi da hali irin naki ni na san ki kin san ne har shago na kin taba zuwa kallo ɗaya na miki na san wallahi ke mutumiyar kirki ce kuma akwai nasuwa sosai a tattare da ke kuma kowa ya miki da shaida da cewa ke uwar ɗakin sodili ne ya kamata ki samu sodili ki mata faɗa yau ne na tashi da safen nan beste ke nuna min a tiktok saboda ni ba kowa nake bi ba ma a tiktok business ina ma ya ishe ni yake ce miki gamfa wa'annan sun je sun ma sodili duka har a gidan ubanta I was like what har cikin gidansu ya akai ta bari ta eh, aka san gidansu na kira sodili da safen nan wuraren karfe tara nan ban tafi shiga ba so I decided to drop this video Hafsa Idris ta gani sodili ta gani da kuma sauran mata yan uwana Allah ya sa wannan video yayi motivating din su so na farko sodili ni masoyar ki ce ina son ki noma ta wato kamar yadda wani su za ku gansu da sadiya haruna za ce me kuke da sadiya haruna yar iskan nan mara kunyan nan waye waye ni ma duk abin da za faɗa kan kini ina son ki haka nan kawai amma in kin yi laifi so dilli ba zai hana ni in fito in gaya miki ba saboda wai ina son ki ba soyayyen gaskiya ba kenan abu na farko so dilli nan za kai abu na farko so dilli idan kika haɗu da kowace 'yar balad ja'u a tasha ku yi haduwan tasha rabuwan tasha haduwan titi rabuwan titi bai kamata ki bar kowace yar bala ja'u ta san har gidanku ba idan har kin shirya ma iskanci da gaskiya sannan ko da ko ma ba iskanci ba a zamanin yanzu ya kamata mu nisance kanmu da mu jawo bismillah mu jawo bistigirin ka tuki hankali mun nis har kama sa oh my god i'm confused i'm too young to die why na na only one pikin i born I drive safe safely Back to Magana sodili yanzu koda da a zahiri ne ko da ma islamiyya ne kika haɗu da mutum bai kamata kika ta gidan ko ba saboda mutane yanzu bala'i da masifa ne sannan one thing about social media mu hausawa hausa people why una dey oya ma una come ku zo ku ji wannan abun mu hausawa we are not using this platform wisely mun ɗauka social media gida ne a zo a nuna ma makiya ana jin daɗi bancin ba a jin daɗi mun ɗauka social media gida ne da a zo a nuna motan ƙarya da gidan ƙarya a yi packaging haka mu muke amfani da social media mu hausawa ga su ta 'yan kudu suna nan suna ta promoting ɗin junansu suna advert suna comedy suna samun kuɗi kuma suna zama celebrities every day by day muga ga muna nan guri daya babu abin da muka iya daga zan ci turun uwarki zan ci bura ubanki zan nuna miki ni mara kunya ah kilo de kilo de dan Allah dan annabi duk wacce take kai kawa gidanta you have to stop mu mata we are the problems of ourselves mu ne matsalolin kanmu da kanmu ke kuma so da ina mai baki haƙuri abin da ya faru da ke da ke yi haƙuri kuma wannan abin ya zama miki izina haka ake cewa ko ya zama you have learned your lesson from it bari in baku true life story a kaina wasu 'yan bala ja'u ne na musu rana a lockdown su guda biyu ba zan kira sunansu ba because i don't want to give them the, eh, the popularity that they have been looking for na musu rana kun san mu mata mu ne matsalan kanmu aka zo aka yi gulma wai sadiya ta ce ma wace tana da hiv suka fara kishin kishin a kaina har na kore su a gidana kawai ina kwanciyar rana ɗaya na ake bai sai siya mana abinci banda lafiya a kano ko kawai sai ga mutane suka zo suka sha kodin din su wai za su zo su dake ni a lockdown nake baku labarin nan suka zo suka manta da mutuncin baya suka manta da halaccin da na musu suka zauna a gidana for three months a lockdown ko da a ce na ce musu suna da HIV din nan a ce ma da gaskiya dan Allah dan annabi ina saka bar zumuncin baya balantane na rantse da girman Allah ban kira wata tana da HIV ba wai abin da yasa na ce ma wacce tana da HIV saboda ni bana sharing abin da tana amfani da su ni bana sharing ban yadda da saftan kowace yar iska ba balantane dan iska ni ban yadda da saftan kowa ba komai na nawa ne ban sharing duk wanda ya sani ko be shit ne ban sharing ko na ji wani guri in kwana ya kama ni zan kama hotel cin mai beshit din hotel nake ina yawo da beshit dina da towel dina suka min wannan sharin suka zo za su dake ni alhamdulillah ni ba zan ce muku ina da karfin da zan duke mata biyu ba amma da ke Allah ya gan zuciya na sai Allah bai ba su wannan daman duka nan ba sai ga besti ya zo ya shige min fada muka ci uwar yan matan nan dukkan su biyu wata kan har fasa mata kai na yi abin da yasa ban kama maganar social media ba an san ni da su sosai sannan kuma babu daɗi a ce duk wanda aka ji shi da Sadiya Haruna wace gari sun yi fada sai a dinga doka kaman baka da wani hali ne sai na bar magana su ko suka ji suke ta gaya ma mutane ai mun ci uwar Sadiya Haruna nuna ga video idan suka nuna mutane video sai mutane su ce ai sadi yaruna ne ta ce uwar ku wannan video kar ku yi posting haka nan dai abu ya wuce yayi shiru so mata we are the problems of ourselves ba a kawa yanzu ni lokacin da na je Kano yanzu da nake muku magana shekara na 26 na je Kano ina da 24 years na je Kano da tsama that's 2 years back ban taba zuwan police station ba ban taba zuwan police station ba tun nake a 24 years dina sanda na shiga Kano kawa ta kai ni police station amma Allah bai bata nasara a kaina ba me muke so mu nuna mu kawunan mu jama'a social media hauka ne ni na fito social media kar ka yi koyi da iskancin Sadiya Haruna ka zo ka ga wai Allah ya azurta Sadiya Haruna yanzu ta daina ni wallahi na ɗauke social media gida ne ka zo ka yi shirme a yi dariya a ji daɗi amma sai na ga wasu mutane suna fasa rani da mara kunya shi yasa na bar wasu abubuwan so dan Allah sister Hafsa Idris ki ma so dili magana so dili ki kiyaye mata yan uwana mu kiyaye kanmu da kawa okay mu kiyaye kanmu da kawa that's all i can say idan akwai idan magana nan na ya bata ma so dole ko Hafsa Idris ko wasu kurai ina mai baku hakuri nagode na barku lafiya barka da juma'a zamu je ni sadaka